Eto eh shi sha'anin zane-zane abu ne da nake matukar sha'awa wanda koyaushe idan na kasance ni kadai ba abin da nake sai zane-zane. Sannan da yake muna cikin hutu ba ma aikin komai. Wata rana na taba ganin ana wano shi a tele sai na ga abu ne mai matukar amfani na zo na koya domin samun ƙara ƙwarewa. Yanzu dai ina zanen wani muhalli ne inda ba mutane.